Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,39,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 23 ga watan Satumba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, biyar na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diflomasiyance game da tankiya da ake yi da Iran. Sojojin gwamnatin Somaliya akalla ashirin sun mutu a wani harin kungiya a Shabab. shugaban amurka donald trump ya amsa cewa ya yi magana a kan batun almundahana da shugaban ƙasar ukraine to yayin da aka yi bikin ranar zaman lafiya ta duniya ƙarshen makon da ya gabata wasu al'ummomin jihar plateau da ta yi fama da rikice-rikice a baya sun yi waiwaye kan matakan da suka ɗauka waɗanda suka sa unguwanninsu mai mabiya addinai daban-daban suka ki shiga cikin faɗan. tun da an yi wannan class ɗin ba ta ba samu sha a angon ba amma muna duba inda yake fara wuri muna tara jama'a in zai wurin wannan zaman dole ne mu kai ba a sa bariya a ce wannan kirista wannan muza a To a wannan mako ne za a buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karo na 74 a birnin New York da ke nan Amurka. To shin ko waɗanne batutuwa ake hasashen za su mamaye taron? Me za a yi don kada zamana an shiga wani hali na kaka na kayi na yaki tsakanin saudi arabia ko kuma da ƙasashen gulf da ita iran har ila yau akwai rikicin ingila da kasashen turai za mu je jamhuriyar nijar ku ji yadda dubin wani gungun 'yan fashi ta cika sannan sarfila hashim gumel zai gabatar mana da shirin ciki da gaskiya amma bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diflomasiyance game da tankiyar da ake yi da Iran wacce ake zargi da kai hari kan matatun man Saudiya. To amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakan diflomasiya ya kasa yiwuwa shugaba Donald Trump a ta bakinsa zai yanke shawarar da za ta zama dole wajen cimma muradunmu. Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na ABC News cewa yanke shawarar da gwamnatin Trump ta yi kwanan nan na tura ƙarin sojojin Amurka da makaman yakin sama zuwa Saudiya zai inganta ɗamarar sojojin ya kuma daɗa takura Iran. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa kasancewar dakarun ƙasashen waje a yankin tekun Fasha zai jefa yankin cikin rashin tsaro. Sojojin gwamnatin Somaliya akalla ashirin suka mutu guda goma sha takwas kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai wani samami a wani sansanin soja da ke kudancin Magadishu abinda kafofin tsaro suka gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan. Majiyoyin sun ce maharan sun tada bamamai da ke makare cikin wata mota a sansanin sojin El Salin sannan suka danna ciki a harin na asubahin jiya Lahadi. maharin sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci a cewar wani jami'in yankin da ya yi magana da sashen somaliyanci na murya amurka mai magana da yawun dakarun somaliya na musamman ya ce maharan da suka kai harin a sansanin suna da yawa sosai mawalid ahmad hassan ya ce faɗan ya ɗauki kusan tsawon minti arba'in yana mai jaddada cewa sojojin sun kare sansanin ya ce an tura ƙarin sojoji zuwa sansanin Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya yi magana a kan batun matsalar almundahana da shugaban ƙasar Ukraine, Vladimir Zelensky, to amma bai zarce da cewa sun tattauna kan batun binciken ɗan takarar jam'iyyar Democrat mafi fice wato Joe Biden ba. jaridar wall street journal ta ce har sau takwas shugaba trump ya buƙaci zelensky da ya binciki biden da ɗansa hunter da kuma ko wani kamfanin iskar gas na ukraine ya yi ƙoƙarin samun alfarma ne da ya ɗauki hunter aiki a lokacin joe biden yana mataimakin shugaban amurka rahotanni sun ce trump yana ƙoƙarin ya ga zelensky ya haɗa kai da lauya shi trump ɗin rodolph giuliani wajen a binciki biden da ɗansa Trump ya kira Zelensky ne tun a watan Yuli, watanni biyu bayan da ya hau kan karagan mulki a Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa Prime Minister India Narendra Modi da kuma amurkawa 'yan asalin indiya da ke zaune cikin amurka trump ya bayyana tare da modi a gaban mutane da akasarinsu indiyawa ne waɗanda suka kai wajen dubu hamsin da suka cika dandalin wasanni na houston a wannan taro da aka yi wa lakabi da taron hodi modi muna matukar alfahari da ku a matsayin amurkawa abinda shugaba trump ya faɗa wa al'ummar amurkawa 'yan asalin indiya kenan ya kuma ƙara da cewa gwamnati na ta miƙe tsaye domin kwato muku hakkinku kulli yaumin yayin da modi yake gabatar da trump ya ce tuni trump ya sake mayar da tattalin arzikin amurka mai karfi modi ya ce a tsawon shekaru biyu da trump ya yi yana mulki dangantakar india da amurka ta ƙara karfi sosai a ranar asabar da ta gabata hukumar lafiya ta duniya who ta faɗa cewa ƙasar tanzania ta yi kememe da aka buƙaci ta yi bayani kan wasu cututtuka da ake ganin ebola ne a wata sanarwa hukumar lafiya ta faɗa cewa tana sane da wasu rahotanni da ba na hukuma ba ne akan yiwuwar bullar cutar ebola da dama a wurare daban-daban da ke wannan ƙasa ta gabashin nahiyar afirka sanarwar kuma ta ce wasu mutane da aka gano sun yi mu'amala da wanda ake kyauta da zaton ya kamu da cutar a birnin dar es salaam wani rahoto da ba na hukuma ba ya ce an killace su a wurare daban-daban a ƙasar. masu zanga-zanga a yankin hong kong sun lalata tashar jirgin kasa tare kuma da saukar da tutar china ta kalli kasa a jiya lahadi yayin wani mako da masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya suka yi sannan wasu dubban mutane sun gudanar da jerin gwano a jerin shagunan shantin masu zanga-zangar sun gina shinge a kan hanyoyi da suka cinna musu wuta 'yan sandan kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai saka kwalla don su tarwatsa wasu masu zanga-zangar a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara da batun zaman lafiya inda a ƙarshen makon da ya gabata ne aka yi bikin ranar zaman lafiya ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tabbatar da wanzuwarsa a sassan duniya. Daga Jos a jihar Filato birnin da ya sha fama da rikice-rikice a shekarun baya amma yake cin gajiyar zaman lafiya a yanzu. Ga zina Babaji da wannan rahoto. Zaman tattaunawa da rungumar juna ba tare da nuna bambancin kabila ko addini ba na daga ginshikan samar da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin al'umma. A bikin ranar zaman lafiya ta duniya da aka gudanar a nan Jos, al'umma da dama sun bayyana cewa aƙidar yafiya tsakanin waɗanda suka samu saɓani a baya zai taimaka wajen samun dawwamaman zaman lafiya da ci gaban al'umma da ƙasa baki ɗaya. Duk da rikice-rikicen da wasu sassan jihar Filato suka sami kansu a ciki, akwai wasu bangaren jihar da ba su yadda sun shiga rikita-rikitar ba. Na zanta da basaraken yankin Rantiagel Dada Leopam ko waɗanne matakai suka ɗauka ta yadda ba su samu saɓani da abokan zamansu ba? tun da an yi wannan crisis ɗin ba ba samu shi a angon ba amma muna duba inda yake fara wurin muna tara jama'a in je wurin wannan zaman dole ne mu haɗa kai ba a sa bariya a ce wannan kirista wannan muza al'umma na plateau to za su doke koyaswa da inda muke domin sani muna zama da jama'a mu tattara su time to time ba wai sai dai ba wai sai abu ya faru shine za a ce ku zo a'a ba mu haka. Basaraken yankin Rantiagel a karamar hukumar Jos ta Kudu Dada pam A baya cikin kwaryar Jos ta yi fama da tashin hankali da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. A yanzu an samu sassauci in banda ayyukan bata gari da suka hada da 'yan sara suka da kungiyoyin asiri. A cewar Abdullahi Roki Boy da ke fafutukar wanzar da zaman lafiya a nan Jos, iyaye na da gagarumin gudunmowa wajen tarbiyyar 'ya'yansu kan turba na gari. Maganan kungiyoyin asirin nan gaskiyar magana shi ke damun mu a jihar Plateau. Amma na gode ma Allah Peace Building Agency da STF an haɗa karfi da karfe da su Commissioner of Police akan wannan gagarumin damuwan da ya taso mana a kudin jihar Plateau. Kuma fata na shine iyaye su yi kokari su jajirce akan 'ya'yansu saboda in har yaron ka na makaranta kana mishi abin da ya dace ba shi da daman da zai je wani guri ka biya ma ɗanka bukatun da ya kamata ka biya mar tsakani da Allah in ba ka ba Allah zai tambaye ka yawancin iyaye suna ɗaya daga cikin ulmul ba a sun wannan abun yaro zai rike babban waya mace za ta rike babban waya amma iyaye ba za su tambaye su waye siya miki ba waye siya maka ba a baya an samu tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John de Jam Alhaji Sa'idu Mai Kano ya ce ci gaba na samuwa ne in har al'umma sun rungumi junansu. Tun da aka fara yaki ba kabilan da ta samu wani gudunmowa ko kuma wani ci gaba dalilin yaki. Saboda yaka yaki abun gudu ne, tashi hankali abun gudu ne. Kowane mutum ko kuma kowane kabila ko kuma kowane addini ya kamata su rungumi zaman lafiya. don abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya baya kawo a kowane kasa a kowane jiha kuma a kowane local government sakataren gwamnatin jihar plateau farfesa dan ladi atu ya ce gwamnati na kokarin haɗa kan jama'a don samun dawwammamen zaman lafiya muna son a haɗa kan jama'a a gane jama'a domin abin da zaman lafiya ba zai baka ba basifa ba zai baka ba ganewa juna shine farkon zaman lafiya matakin zaman lafiya kenan sakataren gwamnatin jihar plateau kenan farfesa dan ladi atu Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. gaida Zainab Babaji. 'Yan sanda a jamhuriyar Nijar sun gabatar wa manema labarai wasu gaggan 'yan fashi da makami da suka addabi jama'a a kewayen bankunan birnin ya mai da wasu waɗanda ke bin dare don kai farmaki a gidajen attajirai da ofisoshin ƙungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu kamar da za ku ji a wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai. Gungu na farko na waɗannan 'yan fashi na kunshe ne da mutane kimanin sha biyar waɗanda suka hada da 'yan Togo da 'yan Benin da 'yan Cote d'Ivoire bayanai na nunin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka yi nasarar kwacen miliyan kusan 200 na sefa a nan yamai dubin waɗannan barayi ta cika ne sakamakon haɗin gwiwar 'yan sandan gaya da su na yamai nana aisha tubako ita ce mataimakiyar daraktan sashen watsa labarai a hukumar 'yan sanda a cikin waɗanda an ka kama mutanen nan goma sha biyar akwai waɗanda sun ka amshe ma wani ɗan taliki in kuna tune miliyon ɗari da arba'in kuma akwai wani bawan Allah shi ma da sun ka halbe bakin wata bank shi ma sun ka amshe mishi miliyan hamsin ba dai don duka suna cikin bandikin nan suna nan duka an kama su daga ketare suke zawa suke yin wannan in sai su koma kuma makamman da suke utilize da motuna da motoci duka da suke aiki da su duka an same su sauran mutanen da suka fada komar 'yan sanda su ne waɗanda ke bin dare suna kai samame a gidajen attajirai da ofisoshin kungiyoyi masu zaman kansu cikin su har da wani mutumin da ya hallaka wata malamar makaranta da yake yi wa gadi a gidanta wani eh, wanda ya kashe wata baiwa allah a nan karshe santra a shi ma don an same shi yana nan tare kuma da wani yaro shi ma da bawan Allah dan karshe la cruz shi ma wasu matasa ne su hudu sun ka kashe shi ba a jima ba a nan yami don dukansu suna nan wurin a yayin da ya ziyarci ofishin 'yan sandan farin kaya don wa idanunsa waɗannan 'yan fashi alkali mai tuhuma da sunan hukuma wato procureur de la republique sha'ibu samna ya bayyana cewa dukkansu sun amince da laifafukan da ake zargin su da aikatawa abin da ke nufin za a gurfanar da su gaban kwalaya don karbar hukuncin hukuncen da doka ta tanadi. L'argent, les bons les ordinateurs, etc. ont été retrouvés sur eux et ils ont avoué ces faits. Akalla miliyan 329 na sefa da yanka ne aka bayyana cewa waɗannan barayi sun yi nasarar kwata a hannun bayan Allah ba idan wasu na'urorin kwamfuta da dai sauransu. Sule Muni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sarki kan To daga yau litinin za a shiga babban taron majalisar ɗinkin duniya ga dangadan a hedkwatar majalisar da ke bin New York a nan Amurka a karo na 74 inda tuni shugabannin ƙasashen duniya suka halara. ɗazunan na tuntuɓi mai fashin baki farfesa yusuf alhassan na jihar missouri batutuwan da ake hasashen za su mamaye wannan babban taro amma dai ya fara bayani ne kan makasudin kafa ita wannan majalisa ita majalisar ɗinkin duniya dama wato ƙungiya ce ta ƙasashe kamar yadda ka yi bayani na ƙasashen duniya da suke cike wanda zan ce su ne mambobi ko kuma wanda su ne suke cikinta suke ƙoƙarin ɗinke duk wata ɓaraka da take fitowa ko tsakanin ƙasa da ƙasa misali yanzu kamar a hayaniyar da ake ciki tsakanin iran da saudi arabia tana ɗaya daga cikin na tabbatar maka cewa bayanin da za a tattauna a ga cewa yaya za a sami yanke hukunci game da wannan al'amari ko kuma yaya me za a yi don kada zamana an shiga wani hali na kaka na kayi na yaki tsakanin saudi arabia ko kuma da kasashen gulf ita iran na ɗaya kenan na biyu har ila yau akwai rikicin ingila da ƙasashen turai wanda ake cewa europe akan wannan brexit fitar ingila daga ƙasashen yan uwanta turai na tabbatar maka eh. yana ɗaya daga cikin abin da za a tattauna shi ma a gaya za a shawo kan al'amarin hmm. sannan banda wannan akwai har ila yau ina ganin cewa in baka manta ba tsakanin shekarun jiya da jiya an yi zanga-zanga a duniya gaba daya kan canjin yanayi da yake shafar duniya gaba daya wanda za ka ga cewa yanzu kamar a nan amurka akwai jihohi da yawa da suka samu ambaliyar ruwa ya cinye garuruwa da tituna da jama'a da dukiyoyinsu da sauransu. To a baya shi babban sakataren majalisar wato Antonio Guterres ya faɗa cewa batun sauyin yanayi zai zamanto babban batu da za a sa a gaba a wannan taro. Ah, wasu na ikirarin cewa mai yiwa waɗannan batutuwa da ka zayyano a farko su mamaye shi wannan taro har a manta da babban kalubalen sauyin yanayi da ake so a tunkara a wannan taron. a ai yanayi eh, canjin yanayi ai ya shafi kowa ne gaba daya ba kawai shi kaɗai ina ganin kamar zai fi samun kamar maki zance ko kuma zai fi samun wato jan hankalin jama'a yadda za a tattauna saboda abu ne wanda gaskiya ya shafi kudu da arewa gabas da yamma a duk duniya gaba daya to farfesa yusuf alasan kenan da ke jihar missouri a nan amurka inda gugu ke cewa sha biyun dare ne da minti sha bakwai a can jihar ta missouri wato ɗayan dare da minti sha bakwai kenan a nan washington dc kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba

Yau shirin ciki da gaskiya zai duba zargin cin hanci da rashawa kungiyar makafi reshen jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Lahashin Gumel. Musa Adamu Funtuwa ya bayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. a zanta wasu da wakilin murya amurka zahar din sani a katsina musa finto ya yi zargin badakala a kungiyar makafi inda kuɗin da kan shiga asusun kungiyar kan zirare zuwa aljihun wasu kalilan hakanan finto ya nuna damuwa da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da kan kawo kwamatalar shugabanci To ga dai korafin daga bakin mai shi. Bismillah wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum. Ni ne Musa Ahmed Funtuwa, mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. Yau kuka na a yau kan shugabannin na kasassu ne na jihar Katsina. musamman sarakunansa na gargajiya wanda suke musamman bangaren makafi mu da muka fara kafa kungiyoyi a Najeriya amma saboda yadda suke mana riko na zalunci da na haƙƙi gashi mun koma mu ne baya ba mu da ci gaba ko guda ɗaya na farko dai asusun kungiyar gaba ɗaya sun kashe shi kuma sun rike mukamin shugabancin gargajiya na kungiya duka ko ina haƙƙi ya fito hannunsa zai shiga kuma har yanzu ba su neman taimako wajen gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi wanda kuma suna ce za su gina gidajen saukar baki na makafi ko na sana'o'i amma har yanzu ba ɗayan da aka yi kuma ba inda aka inda kuɗin suka shiga hatta akawun inda suka kashe shi an bashi da kuɗaɗe da yawa kuma abin mamakin ma an fi je neman taimakon sai ka ji shi wanda ke ba taimakon ba su cewa ina asusun kungiya sai dai su dauki makudan kudi su ba su a hannu kuma a rafa inda kudin nan suka shiga mutum ɗaya ne kawai a jihar Katsina mazaunin Kaduna wanda ake kira Ibrahim Magnet ne kawai ya taɓa bayan ya bada sun yi bikin karrama shi ta hanyar yaudarar da suke ya bada kudi an raba sai ware naira miliyan guda ya ce gata a raba duk wanda a aje take duk wanda da ya zo da lalurar shi ko makaho ko gurgu ko kuturu ko kurma in dai an gansu to a ɗebi wannan kuɗi a mai magani in kuma sun ƙare a tuntuɓe shi nan take sai ya ce su kawo akawun ɗinsu sai aka ce ba akawun na ƙungiya sai dai fasinal ya ce bai ba da kuɗi a fasinal akawun ya ba da kuɗi ga firinsifal na gamman kwale ya ce in dai sun buɗe akawun na ƙungiya ya ba su to ban san yadda aka yi ba suka ba hanya ta hanya suka yaudari firansifal ya ba su kuɗin nan yanzu haka kuɗin nan miliyan guda an rasa inda suke kuma kamfanin mtn ya shigo ya shigo jihar katsina 2008 ya bada da gudunmawa ga nakasassu gaba ɗaya wanda wallahi inda an yi amfani da gudunmawa na yadda ya bada kuma sannan 2014 ya dawo ya ƙara bada irin wannan gudunmawa dai akalla a wancan 2008 da ya bada an ƙwari makafi sama da naira miliyan biyar na su masu amfani da aka danne aka hana su sannan 2014 ma an kwari makafi sama da miliyan bakwai domin a jihar gombe mun ji sai da suka kai ga tara motocin sannan aka ba su kayayyakinsu amma jihar katsina an kace za ka yi magana to shugabannin sai a ce kana rigima da sarakunan gargajiya kuma sarkin makafi kanshi marigayi alhaji magaji cikin gida allah ji kanshi shi da kanshi dama ya ce su a katsina an fa haɗama wajen neman mukami da neman danna haƙƙin mutane ba kamar makafin daura ba da sarakunan suna bayan lafiya talakawan su saboda haka ne nake roƙon sarakunan makafi na sauran bangarori kada su fita ina suka sarauta su ne a'a ina sarauta ina suka yanda ake amfani da ni a katsina ana danna haƙoƙinmu sannan kuma ko da wani abu ya same ka na alawan saka aka soke maka ko wani aiki aka kore ka in ka ce su ne maka haƙƙinka he sun caje ka daga naira dubu biyar abin da ya sama cewa kuɗin zirga-zirgar da za su yi wajen neman haƙƙin kuma ba abin da za a yi tunda inda akwai akawun na ba a kashe shi ba cikin akawun ɗin za a ɗiba a yi maka wannan aiki sannan kuma su kansu makafin daura ɗin sun kira ni suka ce he da aka nemi dubu saba'in hannunsu sannan aka ce za a yi musu aiki a basu allowance ɗinsu to kuma har yanzu ba dubu saba'in ba allowance kuma abin bakin ciki akwai wasu makarantu na koyon sana'a a nan jihar katsina kamar guda shida da aka keɓe na gwamnati magidanta ne ke koyon sana'a nan da makafi da guragu da kutare da kurame wallahi abin da ake basu a wata kowane mutum naira dubu uku to naira dubu uku na a wasu jihohin dubu bakwai ake bada zuwa sha biyu ni din ni na rubuta wa mai ba gwamnati shawara ta fannin na kasassu cewa da Allah gwamnan jihar Katsina ya daure a kara musu wannan kuɗi gwamnan jihar Katsina aka ce ya kara naira dubu biyu sun koma dubu biyar wai kuma sau aka ba su wannan dubu biyar ɗin sai aka ce gwamnan ya sake janye wannan ƙari ya ce ya fasa sun koma dubu uku wanda abin da ba zai taɓa yiwa ba kenan tun da gwamna yan kwallo ya ƙara ma kuɗi bai taɓa ragiya ba bare wanda ya kamata ta taimaka wanda kuma shi ne ya taɓa taimakon su fiye da kowa ya zai ba su ƙarin dubu biyu kuma ya zo janye sannan kuma dubu biyar ɗin sau ɗaya aka ba su dubu uku ukun da suke an sahi an tara na wata goma sha biyu sannan a ba su na wata biyar ko shida kuma sun wafi an cire kuɗin sarakunan na kasar su an cire kuɗin kungiya sai dai an lalata kuɗin gaba ɗaya sannan a zo a basu a hannunsu kuma ana zaune lafiya sai sun buga fom su ce matar gwamna ko gwamnan ko kuma ma'aikatan mata za ta ba da gudunmuwa ka fom ɗin daga ɗari ɗaya zuwa dubu ɗaya kuma wallahi baka isa ka ce ina na baya da aka buga ba a baka ba ya ce kana jayya da sarakuna sannan kuma akwai ma lokacin da wancin shi makafin ta tafi suka ce kowane namiji da mace dubu hudu za su bada kuɗin fom ga kuɗi na an ware cbn za ta bada rance to suka ce kafin shi mai tafi ba bada rance har yanzu abin da aka kenan ba kuɗin da aka bada dubu hudu a lokal gama ɗin talatin da kuɗi na katsina ba kuma wannan kuɗi da aka bada kuma sun anshi kuɗi na zabe naira miliyan biyu wajen gwamnatin jihar katsina banda da wanda aka ansa a lokal gama 34 cewa za a je zaɓe Legas. mutum ɗaya daga cikinsu aka yi zargin shi cewa ya danna naira na ƙungiyar makahi ake zargin shi ya danna naira miliyan ɗaya da rabi a gaban mai ba ga wani shara ta fannin na kafafu aka yi wannan maganar ya tabbatar kuma ya anshi wannan kuɗi ya danna ya kashe dubu ɗari tara da ya rage wanda ba fi wata ƙungiya su ma yanzu an rasa inda suke motocin ƙungiyar makahi da kayayyaki da buhuna da matar gona shi mata bada wallahi ba labarin su ba a inda suka shiga ba kuma an sai da su shi shi mai bada shara ga fannin da kasarsu daga wani ya naɗa shi ba wanda ya sani zanga-zanga suka ta yi fili a sauke shi ya ƙi da abin da suke yi na danna haƙƙin na kasarsu ya ce a zo a zauna su gaya mai haƙƙin da suka danne suka ce babu magana sasanci sai dai ya sauka kawai wani ya sa wanda suke so to kai da ba kai za a ba shara ba don me kai zaka faɓi wanda gwamna zai zaɓa ya ba shara kuma haka suke a lokal gamma ya fito da sunan mutum su ce kan kantoma ya bashi mai bada shara ta fannin na kasarsu in an bashi kuma ya fi tambaya wani alamar tsake baka ko dai ku raba biyu ko ka ba su kashi ɗaya cikin uku tunda wai suka nemo maka wannan mukami to ina ma ni kan tomin suke bani mamaki ma ya za a yi mutumin da bai san gidanka ba ya turo maka mai bada shawara kuma wallahi wannan koke-koken namu mun tara su mun kai su guri kala-kala da inda muka jefin mun samu nasara a kansu wajen shugaban kungiya na kasa baki daya ya zo ya sa a rushe reshen kungiyar amma da yake su ne sarakuna sun ƙeda yanzu ma cewa suke inda za a je yanzu ba zai musu komai ba tunda shi kan shi ya amfana da harkokin filamar murdiya da suke yi kuma sarkin makahi marigayi mun kai kara wallahi ba mai fitan zai goyi bayan mu ba domin duk yan majalisar shi gaba ɗaya ba su goyi bayan mu ba suna tare da bangaren zaluncin amma shi da yake uba ne bai sa cikin siyasa ba wallahi ya yanke hukunci ya hana a yi zaɓe ya ce dole sai dai a yi sulhu tunda wancan kalan an yi zaɓe an yi murɗiya hukumar zaɓe ta turo wakilanta amma dole haka aka yi ta jihar katsina to ta turo wakilai a yi zaɓe sun riga sun shirya yadda za su murɗa zaɓen kai ƙarshe mun kai wajen sarkin katsina sarkin katsina ya da umarnin cewa lalle fa tsaya ga farta ta gargajiya ba ruwan da shugabancin kungiya to inda abin da ya bamu mamaki sarkin katsina ya yi adalcin da in ba lokacin sahabbai ba ba a wani adalci ba domin ya ba mu goyon baya ɗari bisa dari kan abin da ya bincika ya gano na gaskiya to sai dai ba abin mun gama ƙorafe ƙorafe mu da yan majalisar shi in za ka tashi kai magana ya fice a kada ka ce komai iyakaka kenan to wanda ya kawo ƙala an ba a bashi ya bayyana damar ƙalar shi ba ai ba a jin abubuwan da inda mun bayyana komai da komai namu wallahi sarkin katsina da ya fi mana adalci allah kara mai imani da abun ba haka ba an ɗauki mataki to amma yanzu ya ba da umarni sun ki ɗauka ni da magoya baya na ma tuhumar mu ake ko ina ana kiran mu ni kai na sun ce sun kore ni daga mukamin bayis wajen da na je na kai wajen sarki sauran magoya bayana kuma ana tunanin wai me za a ɗauki mataki kansu wanda ya tilasta muka shigar da kara kotu abin mamaki kuma shi chief justice wato alƙalin alƙalin jihar katsina ya cewa shi ba zai iya faruwar kara ba tunda shi patrol leader ne na kungiya a yi shari'an nan shi ne muke so waɗanda suke da wannan hannun haƙƙin abin a kansu don Allah su ji abin da muke ciki in ba a yi wani gyara ba to wallahi makafin jihar katsina babu yadda za a yi ci gaba ko kaɗan mun bamu na karatu da aka bamu to wallahi da yanzu ci gaban da aka bamu profesa yanda aka fame shi a kano da an fame shi a katsina tun da an riga buɗe makarantar makafi ta katsina fiye da ta kano to amma an danne an saida ko kuma ajiye sai gwamnati sun nema sannan a ɗaukowa a ce za a saida musu da su to alhamdulillah ina kira ga hukumomi da abin ya shafa musamman masu kare haƙƙin na adam da fannonin shari'a da gwamnati da ƙananan gobe da masu zaman kansu wanda suke taimaka su shigo ciki a yi gyara domin in ba haka ba wallahi tunda ƙungiya ce ta masu bukata ta musamman abubuwa suna iya lalacewa kuma ci gaba ake so wallahi inda ana bin abu yanda muke samun taimako musamman yanzu to da an an ce wani ya bara a jihar katsina wallahi ba za a samu ba allah sa za su saurari masu share mana hawaye. Masu raro kun dai ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina Musa Adamu Funtuwa ya yi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗauki wannan korafi zuwa kungiyar makafi ta arewacin Najeriya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Musamman ma Zahar Din Sani da Nasiru Adamu El Hikaya. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. yanzu kuma ga labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diflomasiyance game da tankiyar da ake yi da iran wacce ake zargi da kai hari kan matatun man saudiya to amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakin diflomasiyan ya kasa yiwuwa shugaba donald trump a ta bakinsa ya yanke shawarar da za ta zama dole wajen cimma muradunmu. Sojojin gwamnatin Somaliya akalla ashirin suka mutu guda sha takwas kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai samami a wani sansanin soji da ke kudancin Magadishu. To masu haru da aka kawo karshen shirin na wannan lokaci amma dan an jima da hantsi za mu sake dawowa insha Allah kafin nan bari mu yi sakon ta'aziyya ga wakilin mu Murtala Faruk sanyin na bisa rasuwar kawunsa Alhaji Faruk wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Juma'a da ta gabata da fatan Allah ya rahamshe shi. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe ce ba here da ne muhammad lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen wasu namu da amurka birnin washington dc